kwallon kafa ta Arsenal da ke kasar Ingila ta cimma yarjejeniyar sayan 'yan wasanni guda biyu inda yake nuni da cewa wayannan 'yan wasa su ne cikon na uku wadda kungiyar ta sayi su karkashin jagorancin sabon koci da United Emery wanda ya zo kungiyar a farkon kakan wasan bana bayan da tsohon kocin ta Wenger ya bata. 'yan wasan da su ne lucas turare mai shekaru 22 da haihuwa dan wasan tsakiya na kasar uruguay mai taka ledarsa a kungiyar kwallon kafa ta sampdoria da kuma matthew shi kuma matashin dan wasa ne na tsakiya daga kungiyar kwallon kafa ta Lorenti mai shekaru 19 da haihuwa wadda dukkanin ke kan hanyar su domin zuwa duba lafiyarsu a kungiyar ta arsenal a ranar litinin tara ga watan bakwai na shekara 2018 kafin fara gasar league league na kasar ta ingila kafin zuwan 'yan wasan da ya kungiyar ta arsenal tuni ta sayi dan wasa mai tsararraga na kungiyar kwallon kafa ta baya liverpool suna ben lonnie kungiyar kwallon kafa ta psd kuwa tana bukatar dauko dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta barcelona philip coutinho wanda ya dawo daga kungiyar kwallon kafa ta liverpool zuwa barcelona a kakan wasa da ta wuce dan wasa mai shekaru 26 da haihuwa kungiyar ta ce za ta dauki ɗauke shi ne akan kuɗi zunzurutun har euro miliyan 270 kimanin fam miliyan 239 domin ya taimaka wa ɗan wasan da neymar wanda za su taimaka wa ƙungiyar don samun nasarori a wasanninta haka kuma shugaban ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid da perez ya ce tuni ya zabi ɗan wasan tsakiya na ƙungiyar ƙwallon kafa ta chelsea edin hazard ɗan ƙasar belgium a cikin jerin sunayen ƙungiyoyin ko kuma a cikin jerin sunayen 'yan wasan da za su fafata a gasar ta La Liga na bana wa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid amma sai in dan wasan har ya amince da cewa zai dawo kungiyar da ci gaba da taka leda haka kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta ci mai yarjejeniya kan sayan dan wasan gefe na kungiyar kwallon kafa ta Leicester City dan kasar dan wasan gaba dan wasan gefe na kungiyar kwallon kafa ta Leicester City mai suna Riyad Mahrez akan zunzurutun kudi har fam miliyan 60 iya abin da ya sauka kenan daga nan dan dandalin biyo ya huta lafiya